Assalamu alaikum masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, mu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran duniya. A cikin shirin namu yau za ku ji cewa dakarun rundunar sojoji saman Najeriya ta yi nasarar kashe 'yan kungiyar Boko Haram da dama a garin Tungule da Bukar Meram a jihar Borno. Kafin nan ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. A wata sanarwa da kakakin rundunar sojin ya fitar, Major General John Inance, a ranar Asabar, 27 ga watan Yuni, ya ce rundunar sojojin ta kai hari ne a ranar Alhamis, 25 ga watan Yuni. Ya ce an kai harin ne bayan samun sahihan shaidun gani da ido daga na'urar leƙen asiri, wacce ta leƙo sansani biyu na 'yan ta'addan da alamun mutane a ciki. Bayan tabbatar da shaidun ne, sai rundunar sojin ta aike da jirgin yaƙi mai ƙarfin aman wuta zuwa sansanin domin ƙaddamar da hari a kan ‘yan ta'addan da sansaninsu da sauran wuraren ɓuyansu da ɓoye makamansu. Ya ce wannan na cikin hare-haren da dakarun sojojin saman na ATF suka rika kaiwa ƙarƙashin atisayin Operation Lafiya Dole da Operation Long Reach. Ya ci gaba da cewa a Tongule inda aka gano cewa ‘yan Boko Haram suna taruwa, na'urar leƙen asiri ta gano aƙalla 'yan ta'adda 35 a wurare daban-daban a sansanin yayin da za ta kai hari. Bama-baman da jiragen yaƙi suka saki Bama-baman da jiragen yaƙin suka saki sun sauka a sansanin inda suka lalata gine-ginen da ke sansanin tare da kashe 'yan ta'addan masu yawa. Haka zalika an kai hari a wani cibiyar tsara zirga zirgan 'yan Boko Haram da ke Bukar Meram da ke kusa da tafkin Chadi, inda aka kashe 'yan ta'addan da dama tare da lalata sansaninsu.